Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki suka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau talata goma ga watan Maris shekara ta 2020. ƙasa da sa'o'i goma da wasu mahara suka kai farmaki garin birnin kwanni dubunsu ya cika yayin da aka cafke su domin kai musu jinjina ta musamman da neman ganin waɗanda aka cafke daga nan sai sowa ta game a wannan wurin ta za ku ji cikakken wannan rahoto idan kuna biye da mu muna nan kuma tafa da kowa ya bar gida amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin kasar Italiya ta fara dokar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya inda ta killace mutane miliyan 60 a kokarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. A wani jawabinsa ga kasar wanda aka yada ta gidan talabijin jiya Litinin, Firaminista Giuseppe Conte ya ce wannan mataki na killace mutanen za a iya ɗaukarsa a matsayin ina zaune ne a gida wannan mataki ya faɗaɗa dokar takaita zirga-zirga ta arewacin ƙasar inda aka fara samun barkewar cutar coronavirus mutanen da ke da dalilan aiki ko matsalar lafiya ne kadai za a iya bari su yi zirga-zirga tsakanin yankunan ƙasar italiya ko zuwa wasu ƙasashen waje firaminista kwanta ya ce dole mu sauya ɗabi'unmu suna buƙatar sauyi yanzu jiya litinin kasuwannin hannun jari sun faduwar was a faɗin duniya saboda damuwa iri biyu wato farashin man fetur da kuma galabaitar da tattalin arziki ya yi saboda cutar coronavirus wadda ta yaɗa kasashe sama da ɗari muhimman hada-hadar da aka yi a kasuwannin hannun jari a birnin new york jiya litinin sun faɗi sama da kashi bakwai cikin ɗari biyo bayan faɗuwar kashi biyar cikin ɗari a wasu kasuwannin hannun jari na nashiyar asiya yayin da kasuwannin hannun jarin nahiyar turai suka tashi da kusan faɗuwar kaci takwas cikin ɗari. kasuwannin hannun jari da aka fi sawa ido wato dow jones da ke daidai da hannayen jarin wasu manyan kamfanonin amurka talatin ta tashi jiya litinin da maki dubu biyu kawai wanda ke daidai da faɗuwar kashi bakwai tara cikin ɗari yayin da kasuwar s&p 500 ta faɗi da kashi bakwai da shida cikin ɗari. Masana na gargaɗin cewa cigabar zaman ɗarɗa tsakanin ƙasashen Kenya da Somalia na su kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin. Makon da ya gabata an kashe wani ɗan ƙasar Kenya wasu kuma goma sha biyu sun samu raunuka lokacin da wasu ƙungiyoyi wato ƙungiyoyin mayaƙa biyu da ba sa ga maciji da juna daga ƙasar Somalia suka yi faɗa a wani yankin ƙasar Kenya. Kusan watanni biyu da suka gabata, Nur Ahmed ya tsinci wani raƙumi da ya ɓata a Mandera garin da ke arewa maso gabashin Kenya ya yi tunanin raƙumin ya fito ne daga wani ƙauye da ke kusa da samaliya amma ba zai iya mayar da shi ba nur ahmed ya ce jami'an tsaron kenya na sa ido sosai akan iyaka don haka da wuya ga 'yan ƙauyukan da ke ɓangarorin biyu su iya ƙetarawa ya ci gaba da cewa ya ce wannan haɗari ne ga gwamnatinmu ta saka mu ciki kamata ya ce jamhuriyar kenya na kare lafiyarmu da dukiyoyinmu abin da ke faruwa shine babu kariya a bakin iyaka ina zaune mita biyar daga bakin iyakarmu da samaliya babu makarantu babu harkokin kasuwanci kuma babu wata mu'amala an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ƙarashin labaran amma kafin nan ƙasa da sa'o'i goma da wasu mahara suka kai farmaki a birnin kwanni a can jamhuriyar Nijar dubunsu ta cika yayin da aka cafke su ciki har da mace mai yi musu safarar makamai. Ga wakilin muryar Amurka Mamman Haruna Bako da ƙarashin rahoton. Asa da awoyi goma bayan waɗansu mahara sun yi halbe-halbe a tsakiyar garin birnin Kwanni. Jami'an tsaron 'yan sanda na wannan garin sun zaƙulo su kuma ana iya cewa dubunsu ta riga ta cika inda dukkan garin ya ɓare zuwa ofishin 'yan sandar a yau da safe domin kai musu jinjina ta musamman da neman ganin waɗanda aka cafke daga nan sai sowa ta gami a wannan wurin. A madadin hukumomin bariki da na gargajiya Dr. Asuman Sumaila magajin garin birnin Kwanni ya yi wa al'ummar garin jawabi. Na farko sai mun muku godiya da irin wanga kamawa wadda kuma kuka zo kuka yi. Ko amma abin da muke so tun da Allah yana tare da mu don wanga ba dubara muce ba karni mu bace. Kyau a riƙa yi ana taka tsantsan. Tun da kun ga yanzu na nan ga mu na ga da aka hito haka ga. Waɗanda Allah ya ba da sa'a aka ce an zo da su. Yanzu ba mu san wa a tare da mu na Mun gode aiki yanzu ne aka soma. Mutane sai haƙuri su koma. Mutane a yau da sahe bakwai ne aka gano sun jikkata ko sun ji ciwo. Daya na cikin matsanancin hali yayin da aka cafke hudu hadda mace daya a cikin su tare da mai basu makamai duka an hada an sarɗe. Shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Abbalele da ya isa ofishin na 'yan sanda tare da mai martaba sarkin birnin Kwanni da sarkin hulanin Kwanni da shugabannin rundunonin tsaron shugaban garin da manyan ma'aikata na garin da ɗimbin al'umma da ta ziyarci wurin ya yi jawabi kamar haka wa manema labarai. To lalle wannan attack da aka yi mutane wanda suke canjin nerori da sefa su ne aka je aka tarwatsa da a kwashe musu kuɗi kuma a kwashe kuɗin. An samu sakamako na kwari wanda yanzu haka nan mutum hudu suna hannu ana nan ana ci gaba da anket kuma an ga abubuwa da yawa wanda wannan abun a tsare ke an tsara shi amma cikin Allah Allah Allah ya tona asirinsu yanzu dai muna jira jami'an tsaro su ba mu cikakken bayani kuma mu ma sai mu ba bayani yanzu an kama makamai akwai makamman da aka kama eh akwai makamai akwai makamai guda a karanset wanda aka samu kuma an kwatanta ma an da ake ajiye su kuma wanda yake kawa ma shi ma an kama shi domin takaice mutum nawa suka mutu yanzu a mutum ɗaya ne kuma sauran ku duka an musu sunan a nan jiya mun je mun gansu wanda ya zama to blessir leisure wa'ansu an sake su ma sun ta gida wa'ansu kuma ana na musu magani to wani sako ne gare ku ga jama'a tun da gashi mun ga eh, jama'a sun hito jama'a sun hito don su nuna goyon bayan su ga irin da aikin da muka yi gaba ɗaya da mu da FDS da ku aka samu annan mutane tun abin bai yi ƙarfi ba aka sa hannu bisan su kuma za a ci gaba da anket a ga abubuwan za su wakana nan gaba kuma mutane sun yi godiya duk wannan taron ku gani sun zo su yi godiya ne ga jami'an tsaro da suka cika aikin su tsanaki dai ya dawo a garin birnin Kwani yanzu haka inda wannan lamarin kawai ake fira a ko'ina a cikin garin yayin da kowa ya koma a nasa aiki a yau da sahi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gaida mamman haruna da wannan rahoto yanzu kuma gasar filu ya sake dawowa da karashen labaran duniya Sanata kori Buka na jihar New Jersey ta nan Amurka ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a takarar da yake ta neman zama dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat je Litinin. Wannan shine goyon baya na baya bayanan da wani da ya kalubalance shi a baya ya yi masa. gabanin zaben fidda ɗan takara da za a yi a jihohi shida yau talata tsakaninsa da Bernie Sanders na jihar Vermont. A wani saƙon Twitter Buka ya ce martani ga nuna ƙiyayya da raba kawunan al'umma shine za mu zaburo mu haɗa kai ga. Ba nasara kawai Joe Biden zai yi ba, zai nuna mana cewa abubuwan da suka haɗa mu sun fi waɗanda suka raba mu yawa. Zai farfaɗo da martaba fadar White House ya kuma tunkari matsalolin da ke damun mu. Wannan shine ya sa nake alfaharin bayyana goyon bayana a gare shi. Wannan goyon bayan buka na zuwa ne kwana guda bayan da Sanata Kamala Harris wadda ta janye daga neman takara a watan disamba ta goyi bayan biden tana mai cewa tana jin cewa shine mutumin da ya shirya domin mayar da amurka kan turba mai kyau a wannan zamani zababben shugaban kasar afghanistan ashraf gani da abokin karawarsa a zaben abdullah abdullah sun shirya yin bukukuwan biyu kishiyoyin juna na rantsar da su a jiya litinin wanda hakan ke daɗa ruruta dambarwar siyasa da kuma kawo wani sabon ƙalubale ga ƙoƙarin maido da zaman lafiyar amurka ke jagoranta baki ɗaya bukukuwan an ɗage su duk da haka da ɗage su da wasu 'yan sauwo'i ne kaɗai domin baiwa amurka damar samar da maslaha a rikicin a watan da ya gabata ne hukumar zaben kasar afghanistan ta ayyana gani a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 28 ga watan satumba amma abdullah wanda shine shugaban gwamnati ya watsi da sakamakon zaben da cewa gani kawai yana bayyana cewa shi da tawagarsa su ne suka lashe zaben ya kuma yi barazanar kafa gwamnatinsa. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka tsallaka Najeriya kuma, a majalisar dattawar kasar an samu bambancin ra'ayoyi a lokacin da masu ruwa da tsaki suka halarci zama na musamman domin jin matsayinsu akan dokar da za ta yi wa dandalin sada zumunta ta yanar gizo garan bawul wakiliyar sashen hausa madina dauda ta hada mana wannan rahoto wannan doka wadda tuni majalisar dattawa ta riga ta yi mata karatu na biyu ta ja yawan korafe-korafe domin akasarin waɗanda suka halarci zaman dandalin sauraron ba'asin irin su hukumar sabunta dokokin ƙasa na ganin dokar ta ƙara wa 'yan sanda ƙarfi ne in ji shugabar hukumar jummai adama audi matsayin mu shine cewa a gaskiya bai dace ba saboda rubuce rubucin da ke ciki ya ka ɗauka daga farkon sa zuwa ƙarshen za ku ga cewa kamar kowace magana ka yi ko ka sani ko baka sani ba in su sun ce ne ya zama laifi sai 'yan sanda sun ce maka laifi ne to ko kana kana so ko baka so ya zama laifi shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin kada ra'ayoyin 'yan ƙasa aliyu mustapha ya ce yana goyon bayan dokar domin a ganin sa 'yanci shine a samu dokar da za ta sa ido akan waɗanda ke amfani da yanar gizo wajen jawo rigingimu. Idan ka shigo yanan gizo-gizo kowa zai iya zagin ka kowa zai iya gaya maka abin da ya ga dama ba tare da ya yi la'akari da wannan shekarunsa ɗaya da su ba ko kuma abin nan. Ai a Afirka muna da girmama manya da iyaye da waɗanda suke gaba da mu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa Afirka take da al'adunmu na gargajiya da addini. Duka babu inda aka ce mu zagi shugabanninmu ko kuma mu rena waɗanda suka girme mu ko kuma mu ɓata sunayen mutane ba tare da wani dalili ba. Amma ga ɗan jarida mai zaman kansa Edward Wabundani ya ce yunkurin kudurin dokar mamaki ya bashi. Kowane dan majalisa ko ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya ya kamata ra'ayoyinsu ya zama ɗaya da talakawan Najeriya domin su suka zaɓe su. So ina ga kamar bai kamata a ce memba na Senate zai zo ya ce akan cewa a takura hakkin wa'ansu akan faɗa ra'ayinsu ba. Sai dai Sanata Sani Musa wanda shine ya kawo ƙudirin dokar a zauren majalisar dattawa ya ce ba gudu ba ja da baya. social media ya jawo ababa da yawa na ɓaci tana da kyau waɗansu na amfani da social media wurin ci gaba tattalin arziki yana ƙaruwa ana zumuntaka a cikinta kasashen da ake magana america yau tana kuka akan social media ingila tana kuka akan social media yau italy jiya jiya shugaban kasan italy me ya faɗa ya ce don allah da annabi mutanen kasansa su rage amfani da social media suna yada karya akan wannan corona najeriya ba yi ba ba dauki wani aka jefa hotonsa aka ce shine ya dauki dan italy da ya kawo corona najeriya ba mutumin nan ya iya goge sunansa yanzu kowa zai kawo ra'ayinsa wani zai so ya yarda da wannan bil din wani ba zai yarda da shi ba amma zan tabbatar maka cewa duk gyaran da za a yi a gyara za a gyara kuma zan tabbatar maka cewa zan yi ƙoƙari na in faddakar da yan uwana in nuna masu dalilin da yasa muke bukatar wani abu kuma in Allah ya yarda shawarwaki da aka bayar mana gari za a ɗauka amma ba wai ka zo kurin ka ce je ka watsar da wannan abun abun banza ba ne ba wanda zai karanta wannan takarda daga farko zuwa ƙarshe ya ce abun banza ne burin wannan ƙudurin dokar na zaman ƙoƙari ne na hana labaran karya waɗanda ka iya haddasa matsaloli a cikin ƙasa ko kuma kawo rashin jituwa a tsakanin al'umma madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To an gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Daga Ghana kuma wani masani a sashen harkokin Afirka da ke jami'ar Legon a can Ghana, Dr. Obadele Campbell, ya yaba da irin ci gaba da aka samu a ƙasar ta ghana duk da cewa tana fuskantar ƙalubale da dama a tattaunawarsu da wakilin muryar amurka ridwan abbas ga rahoto akan haka dr obadele campbell ya yi wannan maganar ci yayin wata tattaunawa akan bukin cika shekaru 63 da samun independent kasar ghana yayin bukin abin da na gani ne mata waɗanda daga alamu suke takama da kansu suna amfani da baiwar gashin kawunansu wadda allah ya yi musu wannan abin yin bukisa ne haka zalika kaga mutane da yawa suna sanye da tufafin afirka sai kuma maganar nasaba da sabbin labarai yadda yanzu mutane ke samun hanyar sadarwa sosai tare kuma da samun sanin ko su wane ne muna faɗan abin da muke yi wa kanmu a bisa la'akari da yadda muke tunani da kanmu yadda muke tunani da kanmu a bisa la'akari da abin da muka sani game da kanmu shi kuma abin da muka sani game da kanmu a bisa la'akari da abin da aka gaya mana game da mu kanmu a haka ne ya kamata mu ga kanmu da shi ne kuma labari zai kwarara na irin abin da muke yi da kanmu ta haka ne abubuwa ke canjawa saboda labari na tafiya shi kuwa babban editar wata jarida mai zaman kanta a nan birnin akra alhaji abdulrahman gumda a nasa ƙwarya cewa ya yi mafarkin marigayi dr kwame nkuruma na cimma wadatar abinci da juyewa ƙasa mai yawan sarrafe-sarrafe ya dakushe ne saboda rashin tabbaci na ci gaban mulki sai dai ya yi imani shirin gwamnati a fagen aikin gona ga misali na nufatar wannan mafarki. yanzu haka shirin shugaba a kufa ado a fagen aikin gona da masana'antu ga misali ina jin muna nufatar wannan kuduri ko da yake abubuwa da ake gudanarwa akwai koma baya da kalubale amma abin da kwami in koma ya kudurta yi don samun ci gaba mu samu wadatar a. abinci dalili kenan da ya sa ya kafa workers brigade dab da samun independent kasar state farms corporation tare da cusa kishin kasa a zukatan matasa ta kafa kungiyar young pioneer movement wacce za ta cusa wa matasan kasar kishin kasar su wannan ruhi ne da ke jagorar harkokin kasar bisa manufa ta 'yancin kai sosai wadatar abinci cigaban masana'antu samar wa matasa aikin yi abin da ya sa samun kafa na cusa birbishin mulkin mallaka ya gagara samun tushe cikin kasar akwai maganar ceto gana daga mulkin fir'aunanci da dai sauran irin yadda ake rai da gwamnatoci abinda ke cusa tsoro a cikin gwamnatoci ko me zaka ce akan wannan yanzu zai iya cewa an samu ɗorewar mulki demokradiyya ta zo ta samu gindin zama daram da ƙau tsoron da gwamnatoci ke ji ko akwai wasu sojoji da makamai za su zo su yi musu juyin mulki ya zama sai labari don yanzu babu shi ra'ayin zaben gwamnati ta akwatin zaɓe na da gamsarwa abin farantawa ne gare mu don ci gaba da kuma bunƙasa ridwanullah muktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan da wannan rahoto. To yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha takwas Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin shirinmu na gaba, ku saurari wannan. shirinmu na gaba. Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi. Kasa wanda ba awa kasashe, da rago da ragga masu wuyar zama, yi wani gonga. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. a cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar ghana da ke nan kasar amurka a jihar new york ga tattaunawar su da abokin aiki na baba yakubu makeri in ka ce ku ne ke binciken irin waɗannan abubuwa gida nawa ake fasawa gida nawa za bi nan wannan aiki mai ɗaurewa ne e ka duba america they are always into infrastructure infrastructure ma'ana kullum suna cikin gine-gine suna cikin gine-gine ana gine-gine kuma wannan gine-gine kuma ka duba don gidajen da america suka gina before 1980 duka na da cuta cikin wannan gida domin akwai abin da ake kiran shi asbestos su wayannan abubuwa duka suna cikin wayannan gida shi sa tun gidan da duka aka gina before 1980 asbestos din ciwo ne ko dai wasu kwari ne ko menene ciwo ne da idan mutum ka shaka in shiga cikin yana shiga cikin lungs ka da ya shiga cikin wannan lungin shi zama cancerous shi zama cancer na cuta shi sa wayannan duka na cikin wannan cikin gida duka da aka build before 1980 shi sa ni yanzu na, na wani in zo in zo duba cikin wayannan gidan duba ko na gansu idan na gani she in fal um, in akwai falin da muke yi in mun wannan falin mun kare she yanzu ga she a zo in zo inspect in sure kaman ba an cire shi kuma kan da ya kamata a cire to lokacin dan zo zo aiki na da kyau da an cire kuma an kare akwai testing da nake yi ina wannan testin idan testin ne ya pass na clear wannan area shin ba da signature to wannan gida ya yi for renovation kafin a jaya wani abu cikin wannan gida to in ka gama duka sai ka ba da rahoto cewa komi ya yi daidai sannan a fara in aiki ne in rusawa ne sai a yi shayi na to wannan aikin kuna yi karkashin hukuma ne ko dai a wata abin nan ma'aikata ce mai zaman kanta na ce hukuma wato ah, na gwamnati ne ko dai na private company ne both domin muna zuwa government buildings government buildings muna shuwa shine sub chapter 8 muna kuma shiga cikin private buildings private buildings shine kaman gidaje kaman gidanka private house idan aka sayar da wannan gida yanzu ga dokan da kenan har dai za ka sayar da wannan gida misali idan sai ma da gida ya kamata mu ka san kaman akwai cuta haka nan akwai cuta haka nan kuma yanzu da law ya kamata kafin sai ma da wannan gida duk wannan cutan dukan sa in cire fit da shi cikin wannan gida sannan in sayar ma shi sa loan kenan that is where the private privacy comes in kuma akwai companies kamar Macy's Macy's nan private ne they are not under the government kamfanin sayar da kaya na Macy's na Macy's to wannan aiki da aka yi renovation Macy's da suka yi da, da 34th street wannan Macy's a lokacin sun sa 600 million dollars of full renovation na Macy's to da ni ina cikin wa'annan muka yi wannan aiki muka ci miliyan 600 kamfanin Mrs ke gyara wurin shi suka gyara wurin suka gyara wurin that was um, six seven years ago shekaru bakwai to a wannan lokaci ni ne ina cikin wa'annan muka yi wannan aiki muka da dun tucen da duka kenan tun basement har zuwa saman duka muka da wa'annan tuca ya na to ya kake ganin zaman america da kuma zaman kasashenmu mu a ah, to ka duba ba zaman amerika shi mu ci alhamdulillah amma ba abin da ya fi gida gida dai gida ne ko yaya za ka yi yau na da dai wannan gari kullu shi na ina gan gida haka ko na gan abubuwa haka na gida gaskiya shi na marmari kuma ni ra'ina ne kuma ka duba duk na duka ke dadewa wannan gari e kai wani lokaci kowa na marmari dai sata ya je gida ya je ya futa ma shi domin koya za ka yi wannan gari gari ne mai albarka gari ne mai muhimmanci amma ba garin ka bane koya za ko kai wane ne gida kuma gida gidan gidanka ne ka gan yau kana nan gana yau an daraja ka ka samu hutu ka min gashi nan dai ka gane shi yasa ba comparison ba ba mu compare mu ce america ya fi gane zaman lafiya domin gidanka ne shi sa wannan haka comparison nan america alhamdulillah amma gida-gida ne shi sa ni wannan nake gani kamar bezon wannan nan ni gida dai alhamdulillah kamar ghana wurin da na fito ka gane yes america dai alhamdulillah ba you know, ya tanye mu ya rufa muna asiri amma yau kana da wayan na asirin tanyan da kai kudin duka ke da shi idan ka ci shi nan alhamdulillah amma ka ci shi gida ka fi jin daɗin cin wayannan kuɗi gida da ka ci shi daga nan sai sa gida wallahi gida kan mu bar gida na'am ya batun iyali mata da yaya a nan kasar eh ina ya, ni yanzu aka yara na guda hudu ne ina da maza biyu mata biyu ina yanzu ina cikin aure mata na kuma sunanta hajiya fisa ita kuma tana nan to ya batun rayuwansu wurin harkar neman ilimi da sauransu. Masha Allah. diana firstborn na farko sunanta aishatu ita yanzu haka ta kare college yanzu ga ita teacher ne tana teach middle school malaman makaranta ce makaranta yes malaman makaranta ne na biyu sunan shi abubakar sadiq shi kuma hawayo ina nan college shi kuma na uku sunanta amina to ita na uku na ba ta sunan umana ita kuma yanzu tana high school amma ta bangaren makaranta yanzu ta hada ce kur'ani sau biyar shekaran ta goma sha biyar kuma yanzu haka tana kokari ta, karanta kur'ani ta kare kur'ani tana kokari cewa abinda take kenan yanzu haka ita da kaninta eh, jamil na To Malam Lawal uh, Ahmed mun gode da ka ba mu dama tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Eh, gidani Fami suna su kamun yanzu ya kuna ma da kuna ran yayi ma rubuta kurun ma iman ta biji. Halu. Idan ana batu da gida su wa ya tare ni. Halu. Haka ne mari ba ya hijire ruwadi. Halu. To yanzu lokaci ya yi da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. mai magana bishir baka auren auta yan albasa a a najeriya ina so in yi amfani da wannan dama in yi godiya ta musamman ga shugaban su mai da alhaji dukkan umar da irin abin da yake da alheri a kasar nan domin ai ba za a na ko kuma karama kuma talent ai a kasa ne yake kuma shugaban su mai na na ba ke iya gaskiya muna kira ga 'yan siyasa su koyi da irin abin da ke yi na alheri a jihar katsina ko kuma a kasar nan gaskiya mani daɗi saboda abin da ya rama mutane ko kuma yake al'umma to yanzu kuma sai mu na ƙarshe wato labarai a takaice to To a takaice gwamnatin kasar Italiya ta fara dokar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya inda ta killace mutane miliyan 60 a kokarin shawo kan yaɗo cutar virus A wani jawabinsa ga kasar wanda aka yada ta gidan talabijin jiya litinin firaminista Giuseppe Conte ya ce wannan mataki na killace mutanen za iya daukansa a matsayin ina zaune gida. je litinin kasuwannin hannun jari sun faduwar was a fadin duniya saboda damuwa iri biyu wato farashin man fetur da kuma galabaitar da tattalin arziki ya yi saboda cutar coronavirus wadda ta yada kasashe sama da ɗari. masana na gargaɗin cewa cigaba da zaman ɗarɗa tsakanin ƙasashen kenya da somaliya na su kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin a makon da ya gabata ne an kashe wani ɗan ƙasar kenya wasu kuma goma sha biyu sun samu raunuka a lokacin da wasu ƙungiyoyin mayaka biyu da ba sa ga maciji da juna daga ƙasar somaliya suka yi faɗa a wani yankin ƙasar ta kenya Sanata Cory Buka na jihar New Jersey ta nan Amurka ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a wato a takarar da yake ta neman zama dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar Democrat a jiya Litinin. To da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya karanto labaran duniya sai solomon abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yau darren smith ni ce aisha ta huta lafiya